barakatuh السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yau ranar laraba 28 ga watan almuharram 1439 hijiriya kuma yau 18 ga watan sha bakwai miladiya a wannan karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci sati a littafin jilawul afham في فضل الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام نا الإمام الحافظ ابن القيم الله يجعل رحمه muna ba fasali na kusa da ƙarshe da yake bayani akan wuraren da lalle ake wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati a wa'annan wurare mun zo wuri na goma sha tara za mu tashi na sha tara nahari وآخر النهار وآخره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة مازال صلى الله عليه وسلم yake cewa duk wanda ya mini salati so goma idan ya waye gari da kuma so goma idan yamma ta yi mana lokacin azkaru asabahi wal masa to a wannan mutumi adrakat ku shafa'ati to ceto na zai riske shi duk inda yake wannan hadisin hadisi ne wanda yake hasan da haka shi yasa za ku ga a cikin al'azkar na asabahi wal masa idan muka gama na ƙarshe muka zo ƙarshe to sai mai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to wannan yana daga cikin wuraren da suke ya ta'ayyana salatu ala nabi sallallahu fiha al-mawtin al-20 wuri na ishirin al-faragh ba'da al min al-wudu bayan mutum ya gama alwala قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم idza faraga ahadukum min min tahurihi ko min tuhurihi idan ɗayanku ya kammala alwalassa tun ya idar da alwala idza faraga ahadukum min tuhurihi idan ɗaya daga cikin ku ya gama alwala falyaqul sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليصلي علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة maza sai in mutum ya ce ashhadu an la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan yayi salati yayi salati gare ni in mutum yayi haka za a buɗe masa ƙofofin rahama هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعقبة بن عامر وثوبان وأنس رضي الله عنهم وليس في شيء من ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية أتكن رواية سيدنا عمر دا عقبة دا ثوبان دا أنس an faɗi wannan addu'a amma ba ambaci salati ba amma a wannan riwaya an ambaci salati don haka shi yasa ibn al-qayyim ya ga hujjar da zai kawo shi a cikin wuraren da lallai ana so a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati a wuraren al-mawdin al-hadi wal 20 fi kulli mawdinin yajtamiu fihi yajtamiu fihi li dhikrillahi ta'ala duk wani wuri da za a taru a ambaci Allah li hadisi abi hurairah radiyallahu an saboda a hadisin abu hurairah ala ya kara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala inna lillahi sayyaratan min al-mala'ikati lalle Allah yana da wasu matafiya masu yawo masu karaɗe duniya a cikin mala'iku idan maru rubi hilakin zikir in suka wuce wurin da mutane suka taru domin ambatan Allah ƙala a li ba'din ɗaukudu sai wasu su ce da wasu a cikin su mala'ikun ko ku zauna fa'iza da da'a idan kuka gama zikirin da ambatan Allah sai kuka yi addu'a ammanu ala du'a'im sai su dinga cewa amin amin Allah ya amsa mu fa idza sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ma'ahum idan kuka yi salati a wannan wajen naku su ma sai su yi salati tare ku hatta ya furahu har sai wa'annan masu zikirin sun gama sun mai kudu ba zuwan sai mala'ikun su gaya wa su wannan su gaya wa'ancan tuba li ha'ula iyar ju'una makuran lahun lallai babban rabo ya tabbata a gare su aljanna ta tabbata a gare su bishiya a aljanna mai suna tsuba ta tabbata a gare su ga su za su koma duka an yafe musu wannan yana nuna kenan yin hakan yana zama sababi da sanadiyar Allah ya gafarta wa mutum wasu lai hadisi bi muslim asalin hadisin yana cikin sayo muslim amma wannan ba ruwayar muslim bace الموطن الثاني والعشرون عند الحاجة تعرض للعبد lokacin da bukata ta taso maka kake san Allah ya biya maka bukatarka saboda an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala idza aradta an tas'ala Allah hajatan fabda bil madhati wat tahmid was thana'i 'ala Allah azza wa jalla bima huwa ahlu idan kana so wannan atharun ne mawqufun ala ibn mas'ud sahih ala ibn mas'ud sahih akhrajahu at-tabarani wa abd razzaq fil musnad in kana san Allah ya biya maka ka kana da bukata to ka fara yaban Allah da godiya gare shi da yi masa kirari da jinjina da abin da ka san ya dace da ubangiji salli ala an-nabi thumma thumma ad'u ba'du sannan ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan nan kuma sai ka yi addu'a fa inna zalika ahra an tusiba hajataka domin wannan shi ya fi dacewa aka fi kirda don cewa bukatarka za ta biya الموطن الثالث والعشرون ورنا عشرين دقو في الصلاة في غير التشهد أتكن صلى fi ghairi tashahhudi a wurin da ba tahiya ba tunda an yi magana tahiya bal halal qira'ati idza marra bi dhikrihi yace kai koda ma ka zo ne kana cikin sallah sai wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ambatan sai gifta a cikin karatunka sali ka zo ka ce wa ma muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin rijalikum وما أنزل وآمنوا, وآمنوا بما نزل على محمد دكوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko kuma wani abu da yake nuna sifarsa ko sunansa ko lakabinsa sallallahu alaihi wasallam ko in ka zo faɗin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu taslima to anan malawai sun sabani akan wannan mas'ala wasu suna ganin cewa a iya sallar nafila ne saboda ita ce aka rawaito cewa manzo Allah sallama baya gifta aya ta addu'a sai yayi addu'a baya gifta aya ta neman gafara sai ya nemi gafara baya gifta aya ta roƙon aljanna sai ya roƙi aljanna to dan haka in kauce wannan sai wasu kuma suna ganin cewa amun nafi sallar nafila da farilla tunda ba wani dalili da ya zo yayi bayani akan kebanta sallar nafila akan sallar farilla yace zakarahu ashabuna wa gairuhu yace malamanmu su ne suka ambaci wannan malaman hanabila kenan da wasun su ma mata marra zikirhu ko bi zikirihi fil qira'ati waqafa wa salla alai lisan da mutun ya huce sunan manzo Allah sallallahu alaihi ya gifta to lalle ya tsaya yi masa salati عن الحسن قال أنكر أدق حسن البصري إذا مر بالصلاة على النبي فليقف وليصلي عليه في التطوع idan mutum ya wuce sunan annabi sallama to ya tsaya ya masa salati in sallar ta nafila ce wa nassal imamu ahmadu rahimahullahu ta'ala ala zalika fa qala idza marra al-musalli fi ayatin fiha dhikrun nabi fa in kana fi nafalin salla alai wanda an raji kuma shine lallai a sallar nafila ake magana wa illa a sallar farilla la ya al الرابع والعشرون ورنا عشرين ده أثناء كو أثناء الصلاة أثناء أثناء صلاة idan ana cikin yin sallar idi fa innahu yustahabbu an yuhmadallahu ana so idan za a yi sallar idi a gode wa Allah wa yufna alaihi a yi masa yabo wa yusalli ala nabi to kenan an yahmadallaha wa yufni alaihi wa yusalli ala nabi sai kuma mutum yayi wa salati ga annabi sallama lima ruwiya annabi na mas'ud wa aba musa wa hudhaifata kharaja alaihim alwalid ibn uqbata qabla al-eid bi yawmin fa qala lahum saboda dalilin hadisin abdullahi dan mas'ud cewa wata rana abdullahi dan mas'ud da abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais da hudhaifatu alwalid ibn uqba ya zo wajen su ana igoba sallah fa qala lahum sai ce inna hadha al-eid qaddana to ya ku sabai yan uwa abokai ga dai idi ya kusanto fa takbiru fihi ku koyan ya zami kabbara ne saboda shi ma sahabi ne amma yana so ya kara jin abin da ya sani ko yana so ya san abin da bai sani ba sai suka ce qala abdullahi sai ibnu mas'ud ya ce masa nabda'u ay tabda'u fatukabbiru takbiratan taftatihu biha as-salah in ka tashi zaka fara yin kabbara ka bude sallah da ita wa tahmadu rabbaka wa tusalli ala an-nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ka yi wa Allah yabo da godiya da kirari sai kuma ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma tad'u sai kuma ka yi addu'a wa tukabbiru mithla zalika thumma tukabbiru wa taf'alu zalika sai ka ƙara yin kabbara ka kuma yi ka cigaba da yin haka thumma taqra'u sai kuma kai karatun sura wa tarka'u sai kai ruku'u thumma taqumu wa taqra'u sai ka tashi ka ƙara yin karatu wa ta'mudu rabbaka wa tusalli 'ala an-nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma wa takbur mithla zalika wa tukabbiru mithla zalika thumma tukabbiru wa taf'alu mithla zalika thumma tukabbiru wa taf'alu mithla zalika thumma tarka'u faƙala huzaifatu wa abu musa al'ashari sai huzaifa da abu musa al'ashari suka ce sadaka abu abdurrahman wannan magana da abdullahi dan mas'ud abu abdurrahman ya faɗa ya yi gaskiya wannan athar din yana cikin sunan al-baihaqi da isnadi hasan sunan al-kubra ta imam al-baihaqi wa fi hadha al-hadith ko hamdulillah a cikin wani hadisi an yi bayanin za a yi godiya ga Allah wa salatu ala rasulihi bainat takbirat misali in za a yi salatu Allahu akbar alhamdulillah wa salatu kafin ai wa huwa madhhabu shafi'i wa ahmad wannan shine ra'ayin da mazhabar imamu shafi'i da imamu ahmad suka tafi akai to wayannan wuraren guda 24 sune wuraren da aka tace aka kawo a cikin abin da al-imam ibn al-qayyim ya kawo a cikin jila'ul afham fi fadl salati was ala nabina muhammadin khairul anam sai ban sani ba ina masu cikakken littafin shine na karshe a wajen ku ta to yanzu sai albabur rabi' babi na hudu wanda shine babi na karshe fil fawaid wa thamarat al-hasila bis salati alayhi fa'idoji da kuma amfani alfanu da ake samu in an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to suna da yawa da ciki al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wayanda Allah subhanahu wata'ala ya shi ikon kawowa kowannen su kuma in ya kawo zai yi kokari ya faɗi dalili da zai tabbatar da haka wanda a ciki akwai guda 31 al'ula na ɗaya in kai salati ga annabi sallama za ka caɓa da kayi abin da Allah yake so imtisalu amrillahi subhanahu wa ta'ala Allah ne ya ce sallu alaihi to in kai kayi abin da Allah ya ce kai yin abin da Allah ya ce kai kuma birgewa ce sadaka ko yanzu Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi ya dora maka nauyi kamar mutum ne ana bin sa bashi ya biya kaga ya sauke nauyi yaya ina ribar kasuwarka da ka samu ce alhamdulillah wallahi ribar nan ta yi min amfani me kai da ita aina sauke ina ina biya bashi kaga ko da gobe kiyama Allah zai tsayi da kai a gabansa ya tambaye ka awoyin da kai a duniya aka zo daidai wannan lokacin ka ce salati ne ga annabi dama kuma kai ka ce mi ba shi kenan ba Allahumma salli ala Muhammadin na biyu muwafaqatuhu subhanahu fi salati alaihi wa in ikhtalafat as-salatani yau a ce Allah ya yi abu kuma kai ma ya ce kai kuma kai a ce yau kai irin abin da ubangijin ubangijinka yayi kuma ya yarda maka kai da Allah ba abin jin dadi bane yau a ce sallah ce ta zo kana da ubangida to kasan ubangidan nan naka ba dama ne sai ya je ya kashe kudin sayayyo dinki na garari na gani na fada ya ce mu hadu a idi ka taho tare da kai da yaran yaransa kawai sai aka yi kicibis cewa kayan da ya kashe kudi ya kai ma irinsu kai ya za ka ji ka a cikin abokananka za ka ji muwafaka da shugaban nan naka ba karamin wani abu ne na burgewa ba ko ba ka bane to walillahi almasalul a'la yau Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna kai ma kuma sallu alaihi kuma kai din kai dace da ubangiji a wannan abu ba abun burgewa bane ibn qayyim Allah ya bashi kuwatul istinbar hankalinka ba zai kai kan wannan ba inda ba dan an gaya maka ba duk da cewa salatin Allah daban naka daban amma akwai alƙadarar mushtarak akwai wani waje da aka haɗu a suna fa na alaihi du'a'un wasu su'al addu'ar da muke roƙo muke da nema Allah ya yi manzan Allah kaza wa salatu Allah ta'ala alaihi sana'un wata shi Allah kuma salatin sa shine ya yabe shi ya girmama shi kama kaddama kamar yadda ya bayyana ya gabata a farko as-salita na uku muwafaqatu mala'ikatihi fiha dacewa da mala'ikun Allah mala'ikun Allah makusanta Allah ne sun yi abu kai ma kayi الرابعة حصول ashari salawatin من الله على musalli مرة wanda duk salati ɗaya Allah zai ba shi lada goma shi kuma ladan nan gaibu ne wataƙila lada ɗaya ma sai ya girman duniya wataƙila lada ɗaya ma sai ya rinjaye zunubanka ga baki ɗaya shi yasa ba a yi wa Allah gaba gadi wai ka ce kai misali manzo Allah ya ce man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara to kuma ya tabbata cewa an kai goma ya ma dari bai bai tabbata a hadisi ba an kai dari ai ma duk in ya ma zo to bai inganta ba wannan ɗayan da Allah ya maka watakila shi kaɗai ya ishe ka duniya da lahira watakila Wataƙila kuma ka yi goma sha ɗaya ma a maka dubu wa rahmatullahi wasi'a to za ka samu lada goma in kai guda ɗaya na biyar annahu yurfa'u lahu asharu daraja za a ɗaukaka ka daraja goma kuma Allah ne zai zaɓin maka darajar da zai ɗaukaka ka ɗin ko a duniya ko a lahira ko a duniya da lahira السادسة أنه يكتب له عشر حسنات السابعة أنه يمحى عنه عشر سيئة ناشد ذا أربط مك لا داقوما ذا كنبق كما ذا أكن كريمك لا داقوما مي بمبنشي سكارن نهد لنا شد نعم ذا أربط متل لا داقوما نشد نبق كما ذا أكن كريمك زنبي قوما to me bambanci tsakanin na shida da na hudu na'am na'am a kalli na shidan dai sosai da yake ba littafin a hannun kalli sosai na shidan ka kalli nawa wannan kuma gana ɗaukaka daraja na biyar kenan ku karanta na shidan da kyau ku gani ko shine me asharu hasanat to ku duba na hudu husulu ashar salawatin min Allah ala al-musalli marra an gane bambanci na na shida to na hudu ba to na yawwa bambanci shine can Allah zai maka salati gungula ni a farko na ce muku lada goma a man salla alayhi sallallahu to ku salatin Allah ba ma a sanya ya ya adadin sa yake wannan kuma lada goma bayan an rubuta maka lada goma kuma fa za a yi maka salati goma wannan ɗaya daga cikin su bonus ne an fahimta ka duba yadda ake mana bonanza a duniya muke ta abin nan yanzu a zo a ce maka to ka zo idan ka siyo matarka a tamfa turmi goma in ka siyo matanka a tamfa turmi goma za a baka a tamfar kuma za a rubuta sunanka ta garanar ranar duk sanda ka zo za ka siya a tamfa za a siyar maka da rabin farashi ko guda nawa za ka siya kuma za a ƙara maka da atamfa guda ɗaya kyauta sa'annan kuma za a baka kyautar kwamfuta ya za ka yi wannan wani a koranta kuɗi kayi ka je ka siyo matak <laughs> ko ba ka wani saboda za ka mai da kuɗin ka riba to wannan ko salati kana daga zaune Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shikenan ka samu lada goma za a yi maka salati goma za a ɗaukaka darajar ka goma za a kankare maka zunubai goma ka dace da Allah a salatin da yawa manzansa ka dace da mala'iku a salatin da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'an nan kuma ka yi abin da Allah yake so kai shi ma duka salati ne wannan ai mun yi a lokacin da muke magana siga da kaifiya ta salati na eh Eh. eh shi ma duka an yi bayani a can farkon darasi ɓarai da gasi a na takwas annahu yurja ijabatu du'a'ihi idza qaddamaha amamahu ana yi maka fatan in ka fara yin salati kan kai addu'a to addu'an nan taka kamar ka biya farashin a amsa maka haka fata ake yi fahiya فهي التساعد الدعاء عند ربي العالمين عز وجل وتساعد الدعاء وتتنا أوكر الدعاء تيسم الإتاء وتنا تيمكا وجن قار لولك الدعاء زواج الله سبحانه وتعالى وكما ذي بدات وهذا تساعد الدعاء hawan addu'ar taka da tashinta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa kana mawqufan bainas sama'i wal ardi qablaha idan baka yi salatin ba za a bar addu'ar taka ne tana nan tana lilo tsakanin sama da ƙasa at-tasi'a na tara annaha sababun li shafa'ati sallallahu alaihi wasallam sababi ne naka samu ceto idza qaranaha bi su'alil wasilati lahu au afradaha idan ka hada da cewa Allah ya ba manzo Allah sama wasila a aljanna kai koda ma salatin kai shi kadai al'ashiratu annaha sababun li ghufranin dhunub sababi ne na gafarta maka zunubanka alhadiyatu ashar annaha sababun li kifayati llahi al'abd ma ahammahu sababi ne na li kifayati llahi al'abd wa yajuzu al'abdi Allah ya isar maka da duk abin da yake ka sa shi a gaba na damuwa ko na matsala ko na neman yin wani abu kuma duk mun ka dalilan a baya ko al-athaniyatu ashar ana sabbul liqurbil abd minhu yawm al sababi ne na ran al-qiyama a matso da kai kusa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam al-thalithatu ashar ana sabbul li salati llahi musalli wa salati malaikatihi alaihi to wannan a kula da shi a kula da na hudu sababi ne da yake sawa Allah da mala'iku su haɗu su yi maka salati can samun salatin ake ɗauka ake dubawa za ka same shi riba ce wannan kuma duba ka ga wanda ya maka salatin waɗanda suka yi maka Allah ne da mala'ikunsa wannan ita ma wata falala ce ta dama an gane da kirki da rashin kirki wani lokacin ba su ne suke sa zuciyar mutum ta tasirantu da su ba a yadda abin ya zo an fahimta wai an ce wai an sace wa wane ne ne aka sace masa fura a irin labarin nan da ake ko ba sakwace ne wai fura ce da shi guda hudu sai aka zo aka sace guda biyu to amma wai biyun sai aka raba ta sai aka mulmula ta ta zama ƴan ƙanana sai ta zama guda ya ce walla ba sace min horar da an kai ba mai shi ni shawara ki ya ce ba sace horar ka ban haushi ba mai shi ni shawara ki da an kai <laughs> ba to dawo haka ne ba mu fura muke cewa ana dawo shine gayan fura kenan ya ce shi ba satar dawon ba mai shi shawara ki da an kai kowaye ma dai ya rena masa hankali wato sata ta zo daga wajen wanda ya rena maka hankali abin da ban takaici to to haka abin alheri kaga yanzu wane ne hayyatina ni yayi min kaza kai amma ne sai kaga ma wannan kadai ya faranta maka fiye da alherin da aka yi maka Al-Rabi'a al-rabi'atu ashar. أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المسلي والمسلم والمسلم عليه wato sababi ne na ka samu mayar da martani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda hadisin Aus ibn Abi Aus in kai wa manzala salati za a gaya masa kuma zai mayar maka al-khamisatu ashara alhamisatu asharatu ko asharata annaha sababin latibil majalisi wato yin salati ga annabi sama dalili ne da yake sa majalisi ko masallaci ko wuri ya tsarkaka ya uda hasratan ala ahlihi yawm alqiyama in dai kuka yi salati ga annabi to ba za ku yi nadamar wannan majalisin ba rana alkiyama as-sadisatu ashara na goma sha shida أنها تنفي عن العبد البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم yana korewa mutum sunan marowaci tunda marowaci shine wanda aka ambaci annabi sama bai masa salatu to da kai salati ka fita daga wannan ma'anar ta rowa as-sabi'atu ashar najatuhu min addu'a alaihi bi za' bi raghmi al-anfi idza tarakaha inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam najatuhu min addu'a alaihi bi raghmi al ya tsira daga bakar addu'a da aka yi wa mutumin da aka ambaci annabi mai salati ba cewa Allah ya hancinsa raghima anfu ko zukirtu indahu wa lam yusalli alayya ko wannan amin amin inda manzo Allah ya faɗa guda uku to in kai salati ga annabi to ka fita daga cikin wanda aka yi musu bakar addu'a الثامنة عشرة أنها تنجي من نتن المجلس الذي allahu يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم allahu wa ويثنى عليه فيه wato kaga tana tsayartar da wuri daga kaburan yin ɗoyi da wari wurin da ba a ambaci Allah da manzansa ba ba a yi wa Allah kirari an yabe shi ba ba a yi wa manzan Allah suna salati wannan wuri yana ɗoyi mala'iku ba sa san sa suna jin warinsa التاسعة عشرة أنها سبب لتمام الكمال الذي lahi بحمد الله ala على da sama. sababi ne na samun cika a ce yau gaba ɗaya maganar ka ta cika komai naka ya cika ko hudu ba ce in baka yi salati ga annabi ba lokacin da muke rabita muke makka da ake mana training akan hudu ba kuma kana yi za ka zo ka hau mimbari kai hudu ba malamin yana nan yana ba da maki daga cikin abin da ke tauye mutum maki ya gama hudu ba bai salati ga annabi ba ya ce ai baka cika hudu ba kuma wasu suna zuwa mutum ya kwaso zance ya yi ta yi ya yi ta yi ya gama sai kawai ma ce kuma ila salatikum ya manta ma bai salati ga annabi amma za ka ga liman kwararre shi ne wanda inda ya zo ƙarshe ko ma ya haɗa da yi muku wa'azi ala wa sallu wa sallimu ko a ko ina Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko to ko ya muku dai kwadaitar da ku sannan shi ya salati ga annabin ko kuma la aqallu shay shi yi salati ga annabin sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kuma an kun sunan annabi sallallahu alaihi sallam sai ku yi masa salati al-ishrun annaha أنه يخرج, يخرج بها العبد من الجفاء أنه من الضمير الشأنها yadda al'amari yake mutum ya fita daga cikin wanda suka yi manzala sama jafa'i inda ya salati gare shi alhadiyat wal ishirun نا الحادية والعشرون أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويش ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك sababi ne na Allah ya tabbatar ya wanzar da kyakkyawan yabo ga kai da kai salatin ya tabbatar da mutanen sama da ƙasa su dinga maka kyakkyawan yabo domin ka roƙi Allah ya yi wa annabi bawansa bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa salati kuma annabin ya faɗa mana ba wani mumini da zai wa ɗan uwansa mumini addu'a face shi ma sai Allah ya bashi irin wannan abu ka kai ma Allah zai ƙara tabbatar maka da abin da kake nema wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam athaniyatu wal 20 anna sababun lil barakati fi zatil musalli sababi ne na kai da kai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salatin to zaka samu albarka wa amalihi da aikinka wa umrihi da shekaru wa asbabi masalihi da kuma sabubba kana ka gaba daya li anna al musalli da'in rabbahu an yi barika alai tun da kai ne kai salatin ka roƙi Allah ya yi albarka ga annabi sasa kai ma sai a baka albarka wa ala alihi wa hada du'a'u mustajabu kuma wannan addu'a ce karɓaɓɓiya wal jaza'u min jinsi kuma dama ai sakamakon aikin ka yana daidai da aikin naka الثالثة والعشرون نعشرين دقوق أنها سبب لنيل رحمة الله له wato sababi ne na ka samu rahamar Allah li'annar rahmata imma ma'na salah kama qalahu kama qalahu taifa wa imma min zimiha domin ita rahamar ko dai zan salatin yana nufin Allah ya maka rahama ko kuma zan to in Allah ya maka abin da aka roƙa a salatin to lalle rahamar za ta biyo abu wa mujibatiha ma'ana abin da dole in ya faru to sai rahamar ta faru alal sahi a bisa magana mafi inganci fala da lil musalli alaihi min rahmatin kun ga wannan a lokacin da muke faɗar ma'anar salati ga annabi mun kawo duka waɗannan cewa me ba me mujib me lazim me kaza duka nayi dogon bayani akan wannan falsafa الرابعة والعشرون نعشرين دهؤو أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم shi salati sababi ne na dawwamar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tadha'ufiha dan in kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salatin kullun zaka ƙara kaunarsa kuma kaunar za ta dinga ninninkuwa wa fi hadha aljanib alashraf a a irin wannan janibi wa fi hadha aljanab alashraf wato a wannan janibi ko a wannan bigire wanda yake mafi ɗaukaka a haƙƙu ma an shi ya fi cancanta da a rera wannan baitin laushuk ga an kalbi fafi wastihi zikiruka wata wahidu fi shatrihi laushuk ga an kalbi da za a tsaga zuciyata a gani me a cikinta fafi wasfihi da za a ga abin da yake tsakiyar zuciyar zikiruka ambatanka ne da tunaka wat tauhidu fi shatsari bangaren kuma rabin kuma tauhidi ne da ta Allah fa hada qalbul mu'min haka zuciyar mu'mini take tauhidullahi wa zikru rasulihi za a tarar da tsarkake ubangiji da ambatan manzansa maktubani fihi za a ga a rubuce baro-baro a jiki la ya taɓarraku ilaihi ma nahu mahun wala izala ba wata gogewa ko kawarwa da za ta kusanci wannan sunan a zuciyar mumini in dai ka san Allah da san manzo Allah sama suka ɗamfari da zuciyarka to wani dalili ma baya maka tasiri wanda zai iya sawa a goge wannan san da ƙauna wal maqsud yace amma abin da muke nufi anan shine anna dawamin zikiri yawan yawan ambatan abu sababun lidawamil muhabba sababi ne da yake ƙara tabbatar da ƙauna fadhikiru lil qalbi kal zar'i tuna abu a zuci kamar ruwa ne a dinga zubawa a jikin tsirrai yadda zikiri ko ambato yake tsirar da soyayya to kamar yadda ruwa yake fito da tsirrai shi za ka ga mutum in ya so mutum yana yawan ambatansa bal kalma sama kai ya mafi haka tsirrai akwai wanda ko ba a zuba ruwa ba suna fitowa akwai kammun alkammun wanda har laraba kirari suke mai suna cewa bil ya kammun kamun suke ce masa da turanci ko wanda zuwa ake a same shi wadda ina fitowa ne a cikin sahara inda babu ruwa sai a zo a ce masa kammun ka yi haƙuri in allah ya kai mu gobe za mu baka ruwa jibuka ka sai ka sha ya ishe ka sai ka ga ya fara fitowa shi yasa ake masa ne ake cewa bil wa'di ya kammun an ga da kammun kai da alƙawari kake fitowa domin za su ce gadan nasqika wa ba'da gadin nakbik yana nan ana amfani da shi ana yin abinci da shi da sauransu yana kuma magunguna da yawa to amma kifi in ruwa ya kare mutuwa yake to an bato a zuci dangane da soyayya kamar ruwa ne da kifi in ya zan an bato ya kare soyayya sai ta mutu to yau in aka ce kullum za ka dinga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salati sai ka dinga ƙara ƙaunarsa da sansa wa huwa anwa shi kuma ambatan nau'o'i ne zikiru bi asma'i wa sifati wa sana'i alaihi biha ka ambace shi ka faɗi sunayensa da sifofinsa ka dinga masa yabo a kansu tasbihuhu wa tahmiduhu wa takbiru wa وتهليله wannan dangane da janibin ubangiji kenan yi masa tasbihi da godiya gare shi da girmama shi da yin hailala da bunƙasa lamarinsa wa huwa al-ghalib min isti'mal lafazin zikr shine yawanci aka ce zikiri ana nufin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar dhal jalali wal ikram rabbus samawati wal ard fatir as-sama haka wannan shine zikiri shi yawanci yafi zuwa a zuci inda mutaakhirin amma a wajen mutanen baya amma a wajen salaf in an faɗi zikiri kawai suna kallon munasaban al-thalith nau'i na uku na zikiri zikiru bi ahkamihi wa awamirihi wa nawayi shine ambaci Allah ta hanyar yin abin da yace ayi ai ambatan sa ne wa aqimis salata li zikiri ko shi yasa yace kai nusaddihaka kathira wa nadhkuraka kathira to kai abin da yace kai ka bar abin da yace ka bari wa huwa zikrul alim da ka su malamai ma wannan shine zikirin su بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم وأفضل ذكره kai su malamai duka nau'o'i uku ma suna yi suna ambatan ubangiji su wamin afdali zikirihi daga cikin mafificin ambatan ubangiji shine zikiru bi kalami shine ka ambace shi ta hanyar karanta zancensa alqur'ani kenan Ƙala ta'ala ubangiji yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub wa'anda suka yi imani kuma zuciyarsu ta nutsu saboda ambatan Allah dama ku saurara ku ji da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa wa min zikiri subhanahu daga cikin abin da yake nuna ambatan Allah shine uhu roƙonsa addu'a ma zikiri ce واستغفاره da neman gafararsa wata zarru ilai da kankan da kai zuwa gare shi fazi khamsatu anwa'un min adh-dhikr wa innasu ne nau'o'i guda biyar na zikiri kamar yadda ya kawo biyu can kuma ya kara da uku can can kara da biyu anan al-khamisatu wal 20 na 25 anna sababun li muhabbatihi lil yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati sababi ne na shi bawa din ya so annabi sama fa idza kanat sababan li ziyarati mahabbati musalla alaihi la afwan sai annabi ya soka in kana masa salati can kai zaka ƙara san sanan kuma shi ya soka to idan ya zanto sababi ne na shi wanda kai wa salati ya soka fa ka hiya sababun li mahabbati wa huwa musalli alaihi shi in kai ka so shi ka ƙara sansa to kuma wannan shi ma sababi ne na shi ma ya soka don ba za ka yi aikin banza ba a ce kawai ka so shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam السادسة والعشرون نعشرين أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه yi wa manzala sama salati sababi ne na shiriyar ka kai bawa da kuma rayuwar zuciyarka fa innahu kullama akthara salati alaihi wa dhakarahu ko wa zikrihi duk ka yawaita ambatansa da salati gare shi istawlat mahabbatu ala qalbihi nan take zuciyar wato soyayyarsa za ta mamaye zuciyarka gaba daya hatta la yabqa fi qalbihi mu'aradatu li shay'in min awamirihi sai ka gama ba wani saura a zuciyarka na bigiran da za ka iya kin karɓar umarninsa in dai ka zuciyarka ta jiku da salatin gaske ga annabi sallallahu alaihi wala shakka fi shay'in mimma ja'a bi wala shakkun zai zama kuma babu wani shi wata shakka fi shay'in mimma ja'a bi akan wani abu da yazo da shi zaka karba bal yasiru ma ja'a bi maktuban masturan fi qalbi kai sai ma yazan duk abin da annabi yazo da shi tamkar an zana shi ne an rubuta shi a zuciyar bawa la yazalu yaqra'uhu ala ta'aqubi ahwali zai ga kaman bawa yana karanta wannan abin da ke cikin zuciyarsa tare da gogayya da rayuwar da yake da halayensa yana kaza ma yana tuna annabi ya ce ai kaza ma kare zaka gani shi yasa ahli sunna sun fi kowa cabawa da wannan zai sallaya annabi yake zai kasuwanci nau'in da kasuwanci kuma sai na ji mai annabi ya shin ko wannan bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aurar da ƴaƴansa ya ake din za a aurar amma sunna nake so shi zai aura ya ne ake an masa haihuwa komai sunna yake nema saboda ya ji ku da kauna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuktabasu ko yaqtabisul huda wal falaha wa anwa' al ulum minhu yaqtabisul huda wal falahu wa anwa' al ulum minhu yaqtabisul huda ke zamu ce shi kuma mutum zai dinga dosanar shari'a da kuma rabauta da kuma nau'o'i ko kuma kai shi bawan za a dinga dosanar shari'a kai da kake yawan salati ga annabi zuciyarka ta jike da kaularsa sai kaga a wajenka ma har ma ka zama wata alama ta duk abin da kai ana tunanin haka annabi yake yi sai zan a wajenka ake dosana ka zama kamar garwashi da ake dosana shari'a da rabauta daga wajenka da kuma nau'o'i na ilimi ma wa kullama izdada fi zalika basiratan wa quwwatan wa ma'rifatan izdadat salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda ka ƙara samun basira da ilimi gwargwadon yadda za ka ƙara yin salati ga annabi sallallahu wale ha za ka na salatu ahli al-ilm al-arifin bi wa hadihi almuttabi'i na lahu khilafu salati al-awam shi za ka salatin malamai san masana waɗanda suka san sunnar annabi sallallahu alaihi sallama da kuma bin da biyayya gare shi zaka ta sha bamban da salatin ga magarin mutane allazina hazzuhum minha iz'aju a'dha'ihim wanda su kawai abinda suke yi shine wahalar da gabobin su biha kawai su aikata aikin amma ba su da masaniya da yanayin hikimar faɗa wa rafqu aswatihim da kuma daga sautin su wa amma atba'uhu al'arifun amma mabiyan annabi sama malamai al'arifuna bi sunnatihi wanda suka san sunnarsa al'alimuna bima ja'a bi wanda suka kware wajen sanin abin da manzan Allah ya zo da shi fa salatuhum alaihi naw'un akhar za ga yadda suke wa annabi sallallahu alaihi ya sha bamban fa kullama izdadu fi ma ja'a bihi ma'rifatan izdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bi haqiqati salati al-matlubati lahu min Allah zai ga da da suka ƙara nisa a cikin ilimi sai su ƙara sanin manzan Allah su kuma ƙara sanin haƙiƙar yadda Allah yake so a yi masa salatin wa haka za zikirullahi subhanahu wata'ala haka zalika zikiri ma kullama kana al'abdu bihi a'raf za ga duk sanda bawa ya sanin Allah walahu atwa ya fi wa Allah biyayya wa ilaihi ahab ya fi soyuwa a wajen Allah kana zikiruhu ghaira zikiril ghafilin wallahi zai ga zikirin sa ya masu wargi wasu da kiɗa wa Allah wani ma shi shi begen annabin da da salatin annabin ya rike shi ne a matsayin jari hmm, ya rike shi ya zama jari ya mai buraka begen ka shi na rika jari nake samun kuɗi kenan da shi nake ciyar da iyalai da to kuma annabi ya fa'idanta da shi ke <laughs> ka fa'idanta <laughs> Allah ya mana sutura wacce irin waɗannan watakila su ba wai karatu ne da su da suke sanin haƙiƙanin al'amu da sun sani ba su da yawansu ba za su yi ba shi sa uzurin da muke musu ke da misali in kuma ka canja sana'a ba <laughs> ka rabu da bege da wanda yake ta tafiyarsa bege ruwan shansa bege abin hawansa bege ko mai ɗinsa bege ke komai komai nasa bege ba na jinjin bege ake samu a ran da aka koma samu ta wani abu kuma an babbe gen kenan ko kuma in begen ya ƙici sai a buɗe wani abu kaga anan an cutar da bege to haka zikiri yake fa zikiruhu fa zikiruhu ina ganin saboda ma lokaci ya rage mana saura karatu daya rama bashi anan ko bari mu karasa wannan sai mu sai mu kwana ana 27 yace fa zikruhu sallallahu alaihi wasallama wa zikiru ma jaa bihi ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ambatan abin da zo da shi wa hamdullahi ta'ala ala in'amihi alaina da kuma yi wa Allah godiya a bisa abin da ya mana ni'ima a gare shi wa minanihi da kuma abubuwan da ya bamu bi irsalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar aiko mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa hayatul wujud wannan shine sirrin hakikanin rayuwar bayi wa ruhuhu shine ruhin kama kila kama yanda ake cewa ruhul majalis dhikruhu wa hadithuhu wa hudan likulli muladdadin hayarani wa idha ukhilla bi dhikrihi fi majlisin fa ikal amwatu fil hayyani ruhul majalisi in kana so ka tambayi in kana tambayar yanzu aka zauna me ruhin wannan wajen zama me ruhin masallaci me ruhin majalisi me ruhin majalisa mashin majalisa nan tana da rai ne ko ba ta da rai eh tana da rai to ina ran nata ran nata shine zikiruhu wa hadisu a ambaci Allah a kuma faɗa hadisan manzala sama ko ayi yi maganar da ta shafi annabi sallama wa hudan zikirin da hadisin su ne shari'a li kulli muladdadin hayarani ga dukkan mutumin da yake cikin rudani wanda ya rikirkice wai za ukhilla bi zikiri fi majlisin in ka zo majalisi ka tarar an wofintar da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ambatansa fa'ula'ika al'amwatu fil hayyani to wayannan mutane a cikin rayayyu matattu ne kun san matattu kala biyu ne akwai matattu a dama su sun mutu a cikin rayayyu kuma akwai matattu waɗanda su suka yi mutuwa ta ban takaici ga su dai da ransu amma ba rayuwa afwan da rayuwarsu amma ba rai su ne wayanda ba sa ambatan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to za mu kwana anan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana shi ko malamin Allah ya saka masa da alkhairi kafin mu je ga amsa tambayoyi jiya mun gabatar a masallacin gwammaja cewa yan uwa da suka yi ƙoƙari suka sai mana wannan abarma ƙala qultu fa sulusai sai ce to in kasa uku biyu naka ɗaya nawa qala ma shi'ita fa in zitta fa huwa khairul lak qala sai ce ai aj'alu laka salati kullaha to ya rasulullah na gane kawai duk lokacin da zan yi addu'a na fasa yi kai kawai zan mu salati qala sai manzo Allah sama ya ce idan to in dai ku kai haka tukfa hammuka duk wata damuwa ka Allah zai gama maka da ita ai Allah ya san me damuwa ka to kawai kai salati a gare